To bakoncin wa muka samu a dandalin namu? Hmm, a suna na uh, Abubakar Abdulaziz wanda aka fi sani da Prince Las aka Mr. Lewis. <laughs> Levels gare ka? Ina da levels sosai. <laughs> To ne <laughs> wani irin levels uh, a harkar gayu ko a harkar waka? A harkar waka. Hmm, basically uh, duk abubuwan da nake a try as much as possible in ganin nawa ya fita daban. kai mawaƙin hip hop ne ni a tun da ga kana fara magana ana dan wani haka da hannu na sai <laughs> inda aka dosa na'am to um, me ya baka sha'awa har kai fara waka ok wato tun lokacin da muke school uh, akwai social din nan da muke da basically uh, dalibai ne suke fitowa kan stage su yi wannan so basically wannan uh, uh, wannan reaction din da ake samu daga fans shine basically ya inspire ina kuma na gan abin da na fi iya yi kenan like in ka ce ana makaranta eh kana nufin secondary school ko ko secondary school har na shiga jami'a ma mm. tun ina zuwa muna kallon freestyle battles daga na kai na picking interest kuma mm. gani na iya and duk lokacin da nake akwai like farin cikin nan da nake samu idan ina yi so basically kamar comfort zone ina ne mm. unlike other stuff i feel like na fi na like uh, my best comes out from music kamar idan kana da wani abu da yake cikin zuciyarka kake son kuma ka gaya mutane ta waka yeah the best form is music basically to kai turanci ne ya muka yawa ko kaka eh <laughs> <laughs> both dai um, banda wannan ba wani abin da ya ji hankalinka maybe daga baya da ka fara wakar mm, basically ba ba komai kawai dai wannan joy din nan da nake samu daga mm. harkan shine kawai wani irin sakonni kake isarwa a harka ta waka komai ina yi wani ka fi mai da hankali tun da ga ka kai matashi ne eto eh um, da ke yanayin industry din namu most times um, duk da ma ana yi out of um, samun joy you have to consider bangaren uh, kuɗin kuma abin da mutane suka fi so shi ne ke amma wani zubin ina taɓa other aspects kamar wani yanayin rayuwa haka like um, hardship haka wanda mm. mutane suke fuskanta mm. kuma da kamar wannan kin gan kamar ni personally lokacin da nake tasowa lokacin da ma na nuna ma ina so ne waka ina yawan samun negative vibe irin mutane suna yawan suna suna discouraging ina so out of um, families friends mm. akwai wanda za su <laughs> akwai wanda ma za su fito fili ma su ga miki is not your part kawai ka bar wannan harkar saboda me suke kushe wannan harkar saboda sun ga is different from um, ya bambanta da abin da suka saba gani da abin da suka saba ji ko da kuma tarbiyya eh, kin san yawanci perception din mutane uh, you, you um, ka je makaranta ka gama ka samu certificate din wannan ka samu certificate ka fara aiki a banki da sauransu and stuff like that. Me ka karanta a makaranta? Na karanci economics. To yanzu kana aiki? Uh, ah, eto, eh uh, uh, kawai da ina dan wasu harka ne amma not official aiki haka. Mm. mm. Um, kana ta zuba, me ma nickname din naka? A nickname ina Prince Laz. Prince Laz? Idan aka ce Prince Laz, eh. me sauraro da wacce waka ya sanka? Seven Figures. To a rira mana. uh, okay, call in this scene, like, say, we'll be selling scissors. We'll be like, NDLA We turn up a seven helix Prince Lars, for your show. I'm on at seven figures. Young G, Danny C, also on at seven figures. tofa ga mu na mun faso gari su agun ma malam ɗari bisa ɗari so suke su kai mana hari amma sun kasa ko dan me suka fasa. Zuwa eh suka hari suka fasa. Eh to wayanda suka gan mun fara nisa a cikin harkan kuma abin like they are feeling some type of way haka. To a farko kuma na ji da turanci kai sannan na ji ka faɗi eh DNA kuma ka faɗi CSIS. eto eh to na fi fi da abin kusan kamar 50-50 ne. Ah. Ina yi da turanci. ne kawo su NDLEA cikin waƙar. Wannan kaman punchlines ne. Turn up with seven hillocks. Okay, be like NDLEA with turn up. Kawai punchline ne na waƙa. Okay. Eh. <laughs> To banda wannan da wacce kuma aka sanka? Eh to akwai sugar cane. Wannan waƙan. <laughs> Your love is sweet like sugar cane, my baby. I love this swimming like sugar cane, my lover. Akwai part of the rap, basically ina rapping ina waƙan. ok duk kai kadai eh ina yi <laughs> ai muna rap din muje ok bara da wani verse din daban Okay, uh, first time I I see my eyes and you, see everything around seemed brand new. They say love blind, but there's okay. Even when they say superwoman, they had to get, especially when they said they had to forget. See, I feel do anything to meet your target. What's <laughs> it? Bakandemierka, what's it? Best work, I want it all. You're on back again. I knew I'll be back, but not the same like Mandela. Make me rise above my enemies. One day, guy, we go fly from Lac to Tennessee. I go to do my thing, jeje. I go to sing my own, jeje. I go to dance along, jeje. I go to do my own, jeje. Basically, <laughs> kawai. Me burinka a harka ta waka? Kawai zama very successful. He said the messages wanda zai affect din rayuwar mutane in a positive way. Mm basically those, those are the two. And change my environment, change and then perception na mutane about life. Kawai no tunanin mutane, state of mind um, na mutane. Um, dalili ina son ga saboda parents namu suna da wannan conventional way of thinking like mm. you, um, there are certain ways you have to do things amma su let, let them understand your way everybody has, has his own ambition uh, kasu kasu discouraging din 'ya'yansu daga wani part wanda suke da ah, ah, kamar suna da suna da wannan talent din mm. because at the end of the day talent nan da kike gani it pays more ya fi biya eh ya fi biya akan duk wani aiki da zaki je ki ma wani daban to al'adan wannan shiri namu mukan yi wa mawaƙi ta tsiye mm. zaka iya mana baiki ko amshi koko za ka sha kayi <laughs> yanzu dai za ka yi mana koko kayan da ka sha kayi eh for now na sha kayi amma next time zan zo prepared baraka bashir murya amurka daga kano a Najeriya.